abin da ya zama wajibi a zaɓi Yahaya Bello saboda yana da gaskiya yana da amana yana da haƙuri yana da ilimi kuma ba mai wudari ba ne Yahaya Bello ba makaryaci ba ne in dai eh, mutanen Najeriya suna su makansu adalci ya kamata san kowa ne shi ba shi da tsoro